tafkin chadi mai girman murabba'in kilomita miliyan biyu da dubu ɗari hudu a baya a 'yan shekarun nan tafkin na ci gaba da samun koma baya inda yake tsukewa ta yadda a halin yanzu bai wuce murabba'in kilomita dubu ɗari uku ba na tambayi ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman husaini adamu ko wani mataki kasashen yankin tafkin chadin ke ɗauka? tafkin chadi ya kafe kamar fiye da kashi 90 cikin ɗari daga yadda yake shekara arba'in zuwa 50 da suka wuce saboda haka akwai kuduri da kasashen da suke kunshi hukumar tafkin chadi din a nemi dabaru da za a jawo ruwa daga wasu wurare ya zama da dai tafkin nan bai kafe ba bisa ga dukan alamu an samu daidaito tsakanin kwararru da kasashen tafkin chadin wajen bukatar da ke akwai na janyen ruwa ya zuwa cikin wannan tafki dan masanin fika alhaji baba Aba na zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai wakilcin kasashen Afirka tara. Sai an yi hanyar da ba da za a yi channel wanda zai kawo ruwa akwai koguna guda biyu akwai ubangi akwai kuma wani ana kiran shi koto dukansu suna tsakanin central africa da congo ne to an samu yardan wa'annan kasashen akan cewa sun yadda za a yi amfani da wannan amma hanyar da za a yi din don sai an yi manya-manyan dam sannan a zo a yi maguda ya zo ya haɗu da wa'annan koguna na cari da legone wanda dama su suke ba ma tafkin cari ruwa to ya ka ba su iya amma in Allah ya kawo lokacin da za a jawo ruwa daga Congo daga Central Africa ya zo ya shiga waɗannan koguna da na gaya maka na legone da cari to a hankali hankali ba abu ne wanda za a zai tsawon shekaru kafin a yi shi. Kamar yadda ministan ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussein Adamu ke cewar tuni kasar China ta yi ta yin tallafawa. Kasan yanzu China a duniya ita ce ta ɗaya waje irin wannan aiki na arewacin china su ma kamar sahara suke da ba suna da karancin ruwa bai kudirin da shirin da suka yi suna jan ruwa daga kudu zuwa arewa kuma wajen kilo dubu biyu da wani abu to wannan kamfanin da suka tsara wannan su ne suka suka ce to za su iya taimaka mana to yanzu muna shirin mu sa hannu da su su zo za su yi aikin cikin shekara ɗaya za su ƙara bincike in sun gama wannan binciken za su tabbatar mana cewa ko aikin nan tabbas zai yi ko ba zai yi ba ko kuma ga wasu dabaru daban da za yi amfani da su ba wancan wanda mu muke tunani. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.